farko jama'a assalamu alaikum wa rahmatullah kamar dai yadda kuke ganin mu ga munan mun dawo wannan ba mutumin ku ne ga annur ka ce kai sallama ga ya baba kun gansu da yau ne da plate ko yau to mun zo muku da wani sabon game kowa da plate din shiga shi nan a gaban shi kamar yadda kuke gani wannan abincin mu ne wannan shinkafa ce wannan kuma naman kaza ne ga kuma lemon mu a gefe wannan kuma hoda ce fauda ce kun dai ganta ko wannan kuma pure water mu ne za ku ce to yau wannan wani irin game ne za a yi yau game inda da za a yi kun ga wannan su ne 'ya'yan wasan mu nan a ciki akwai duk sunayen abubuwan nan da kuke gani akwai lemu akwai shinkafa akwai kaza akwai fauda akwai pure water akalla na rubuta kowane suna a nan so hurhudu in ban manta ba fauda ce dai kawai na dan san na sa so biyar saboda in da faudar abin zai fi bada ce da kuka ce. to yanzu ya baba shi ne babba saboda haka annur kai kace a fara daga kan ya baba ko ya baba wannan su ne 'ya'yan wasan ka rike kai za ka juya suka juya sai yadda kake so ka zubar da su a nan ƙasa idan ka zubar abin da ka ɗauka a ciki sai ka buɗe mana sai mu gani da mu da masu kallo idan ka ɗauki lemu ne idan ka ɗauki shinkafa ne idan ka ɗauki nama ne na dai karanta muku da yadda za ku yi tun a farko ko sai ka ɗauki abin da shine kaci idan kuma foda ce shi shine zai ɗauki foda ya ɗan damalmala haka ita a fuska idan kuma annur ne shi ma ya ɗauki foda haka ba zancen wani justice tsaro ana justice justice wannan dai kun ga ba wani game ne ba wai wanda za a ce an wa mutum cuwa-cuwa ba mutum shi zai buga wasan shi da kanshi kuma shi zai kwashe da kanshi saboda haka ina muku fata alkhairi Allah ya bawa mai rabu sa'a kun shirya annur ya baba to bismillah in za ku ɗauki takarda ku rinka yin bismillah ka a to ɗauki ɗaya sauri da Allah ba mu da time buɗe ta buɗe buɗe buɗe buɗe buɗe buɗe buɗe buɗe ba ni to ya baba ya zaɓi babu kaga babu komai kenan mai da 'ya'yan wasa sauri sauri ba ji ba ba ba annur ba annur annur sauri ba mu da time bismillah sauri ba mu ba ba ba time ba time annur ka ci ruwa maza dauki ruwanka dauki ruwanka mai da kayan wasan mai da kayan wasan kun gani sauri sauri sauri sauri sauri sauri ba mu da time ya baba sauri ku daina mun wasa da 'ya'yan wasa girgiza ka ka zuba dan Allah ka rinka yi da sauri ya baba ya tsinci ya ya dauki ruwa shi ma to maza dauki ruwan ka ba shi ruwan shi ga wata nan ta laƙe a wurin kafarka don Allah ku yi sauri ba mu da time annar annar ruwa dai ce ka ƙara ɗauka sauri sauri don Allah ku yi sauri mana ka haɗe kayan wasan mana idan shi ya buga kai kuma ka kwashe kayan wasan mana kai ma idan shi ya buga kai ka kwashi kayan wasa zaɓi anur kwashi kayan wasa. bani bani bani yawa fauda ba ni mai wasa da fauda yawa mutum ya maza maza sauri sauri sauri sauri kwashe kayan wasan ya baba ba ni yay anur ya ci lemu lemu sauri sauri sauri sauri ya baba buga wasa kun gani ga ina tara su tap An Bani. Lemo. Ya baba shi ma ya ci lemo. Ya ka kira kowa ne a jere. Dauki lemon ka, dauki lemon ka. Junior buga wasa, sorry. Annur. Sauri, sauri, sauri, sauri, sauri, ba mu da time, ba mu da time. Har yanzu zai ba a ci nama ba ko ba a ci shinkafa ba. Ruwa. ruwa nan ruwa <laughs> annur yau ka kwace ruwa inna lillahi ya baba sauri sauri sauri mai da kayan wasan annar. bayi <laughs> shinkafa ya baba ya ci shinkafa ya bi shinkafa Ungo ya amfani da wannan. sauri sauri sauri oh, kai baka buga wasan da kuma har ka bude kai ma shinkafa ka rinka jira sai ya gama sannan maza ya bi shinkafa mayar min da kayan wasan to ya riga ya dauka Yeah. yawa fauda fauda kai so ɗaya aka ce a rinka ɗeba yaba mu fauda kara mishi fauda ka janye abincin ka kar a zuwa muku akan abinci ka rinka sa mishi kaɗan mana kai ka dubu ku ka iya mugunta Allah Allah ubangiji ya isa ya isa ya isa ya isa sai waye zai buga wasa zaura kai to ba shi shi ma miƙo min nama <laughs> ya ci nama wallahi haɗe min kayan wasa ne. ya baba haɗe min kayan wasa sauri sauri sauri ka daina sa mai faudin nan da yawa wallahi nama eh manna eh manna sauri sauri saura kai haɗa kayan wasan kowa ya ci ruwa da lemu da nama ko da shinkafa kai ma haka ina tausaya maka in ka ɗauko fauda yadda ka damar mana yaran girgiza mishi fuska yawwa kai haka kawai to to shikenan banda saman kai ba shikenan saura kai saura kai ba time kai din mu kusa cika ba babu kun gani karku ce wani abu ba komai ne ya dauka nama eh mana dauki naman ka ka kara gaba dauki naman ka dauki naman ka to saura kai ya daga ƴaƴan wasan sun kusa karewa ne ku dubi mutumin ku ba mu gani wuya kuke dauka ne a jere wani ba sai ya ce hada baki muka yi ba to yi sauri sauri sauri ya babu oh, time ya kusa karewa ba time Boda, To jama'a ya kare ku biyo mu a fatu, a fatu, fatu, fatu, fatu. Ya kare. Mu ci gaba. Mu ga sauran 'ya'yan wasan mu na